sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a yau Laraba 23 ga watan Yuni. shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka saƙonni jiya talata masu cewa gwamnatin Amurka ta ƙwace su. 'yan republican da ke majalisar dattawan amurka sun taka birki ma wani gagarumin ƙudurin doka kan 'yancin kaɗa ƙuri'a jiya talata sannan bankin duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar afirka jiya talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar covid-19 a nahiyar. kanin labaran da muke tafa da su kenan aka saurara sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci majalisar ƙasar. ta amince mishi da kwarya-kwaryar kasafin kuɗin ƙasar. Lokacin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan tsaro fiye da kowace gwamnati tun da Najeriya ta samu 'yancin kai. Haka zalika za a ji hujjoji da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta dogara da su don hana shiga ƙasar ta. Da mu mu 'yan kasuwa ba matuƙa ba ma jin daɗi a ce yau za ka tafi Dubai sai ka je ka bi ta Qatar. Kamar kowace ranar Laraba muna tafi da shirin mu na baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shafukan yanar gizon Iran da dama sun saka sakonni jiya talata masu cewa gwamnatin Amurka ta kwace su. kafafen yada labaran iran jiya talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba nan take ma'aikatar harkokin wajen amurka bata bayar da amsa ba bayan da muryar amurka ta tambaye ta kan batun To amma kafar labarai ta AP ta rawaito wani jami'in gwamnatin Amurka da ta sa kai sunansa na cewa Amurka ta kwace shafukan yanar gizo kimanin 36 waɗanda akasari ke da alaƙa da harkokin yada labaran ƙarya. 'yan republican da ke majalisar dattawan amurka sun taka birki ma wani gagarumin ƙudurin doka kan 'yancin kada ƙuri'a jiya talata shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken for the people act wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai to amma da yake ana buƙatar ƙuri'u aƙalla 60 kafin kudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara kuma 'yan republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da kudurin sai kudurin ya tsaya lindsey graham wani fataccen dan republican mai wakiltar south carolina ya kira kudirin shirme a wata takardar da ya fitar jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa. Bankin Duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar Afirka jiya talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar COVID-19 ga mutane miliyan 400 a Afirka. A wani taron manema labarai da aka yi ta kafar yanar gizo. daraktan kula da harkokin gudanarwar bankin duniya axel van trotzenberg ya ce bankin duniya zai samar da dala biliyan sha biyu don saye da kuma raba zubi miliyan 400 na rigakafin corona da kamfanin jansan and johnson ya kirkiro wanda sau ɗaya kan yi don taimakawa ma shirin aiki da cikawa na afirka na samar da rigakafi avatt a takaice Sanarwar na zuwa ne kwada guda bayan da ministocin kuɗi na ƙasashen Afirka da tawagar Bankin Duniya suka haɗu don hanzarta aikin samar da rigakafin a nahiyar da kuma kauce ma aukuwar zagaye na uku na barkewar annobar COVID-19 a nahiyar. Van torsenburg ya ce Bankin Duniya ɗin zai samar da kuɗin ne a wani yunkuri na ciki giɓin da ke akwai wajen sukunin samun rigakafi tsakanin ƙasashen duniya masu kuɗi da marasa shi. masu sauraro kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu bano fara da wannan rahoton namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika wa Majalisar Dattawa buƙatar ƙarin kasafin kuɗi da za yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi ƙasar, inda aka ware Naira biliyan 700 don shawo kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a baki ɗayan ƙasar. sauran kuɗin kuwa za a yi amfani da su wajen samo rigakafin cutar coronavirus da cuta mai karya garkuwar jiki ta hiv ko kuma sida daga majalisar dokokin najeriya ga madina dauda ɗauke da ƙarin bayani Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika bukatar ƙarin kasafin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen kawar da barazanar tsaro da ta'addabi sassa daban-daban na ƙasar. Wannan kasafi dai shine kuma har wa yau za a yi amfani da shi wajen samo rigakafin cutar coronavirus da kuma na cuta mai karya garkuwar jiki HIV ko sida. Shugaban kwamitin kula da sha'anin sojojin ƙasa a majalisar dattawa Muhammad Alain Dume ya ce wannan shine karo na farko da ake mika irin wannan buƙatar ga majalisar. Mafi yawa daga cikin kuɗin kusan kashe tamanin daga ciki ma sojoji ne da jami'an tsaro don su samu kayan aikin da suke bukata to tun da ake tarihin kasan nan ba a taba yin irin haka ba don a kasafin kuɗi na wanda suka kawo wanda aka sa hannu a kai na farko ma sojoji kawai a kasa da biliyan talatin aka ware musu don yin haka amma kuma kwararre a kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa dr yahuza ahmed getso ya ce allah ya sa wannan karo haƙar ta cimma ruwa gwamnatin nan ita ce ta ware makudan kuɗaɗe da sunan jami'an tsaro fiye da kowace gwamnati tun da najeriya ta samu yancin kai to amma ai abin da talaka yake son gani da kuma shi dan najeriya shine ya ga abin a ƙasa kuma sannan idan an yi samu saɓani an yi abin da ba daidai ba a ɗauki matakin babu sani babu sabo to waɗanda ake biya da dukiyar ƙasa kuma ake ɗaukar kuɗin dukiyar ƙasa a bada don a samar da makamai wanda za a amfani da su amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba me zai sa wannan kasafi da malam muhammadu buhari ya aika wa majalisa ya zama masu hankali sun karfafa da shi shi ma dai masanin harkokin siyasa sa'idu ya Umaru Tafawa ya ce a yi wa wasu gargaɗi musamman ministar kuɗi ta ƙasa akan muhimmancin waɗannan kuɗaɗen. Tabbas wannan yunkuri da shugaban kasa ya yi wannan abu ba karamin muhimmanci ba ne domin taɓarɓarewan tsaro a ƙasan nan ya zama ruwan dare mu dai burinmu shine na farko majalisa su amince na biyu ma'aikatar kuɗi su yi gaggawan cire wannan kuɗi domin a magance wannan harkar tsaro a sayo kayayyakin da ya kamata wannan gaskiyar magana yana da muhimmanci domin ƙasar nan tana buƙatan agaji na gaggawa musamman harka akan tsaro an ware sama da naira naira biliyan 700 daga cikin naira biliyan 895 na ƙarin kasafin kuɗin don magance duk wasu matsaloli na rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf Amurka za ta kasa cimma burin shugaba Joe Biden na ganin an yi wa kashi saba'in cikin ɗari na Amurkawa baligai rigakafin cutar corona zuwa zagayowar ranar samun 'yanci ta hudu ga watan Yuli. To amma fadar shugaban ƙasar ta White House ta ce ana kyautata zaton nasarar cimma wannan adadin cikin 'yan makonni bayan nan. a wani sabon nazari da ya yi ji talata na yadda aikin rigakafin ke tafiya a ƙasar. shugaban yaƙi da cutar covid-19 na ƙasar jeff zent ya ce gwamnatin tarayya na kyautata zaton kashi 70 cikin 100 na masu shekaru 27 zuwa sama za su samu akalla zagaye na farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan yuli wanda ya ce hakan ma wata babbar nasara ce cutar na kan raguwa a cewar zent yayin da abubuwa ke dada komawa kamar da a kasar ya kara da cewa za mu shiga bazar sama mai cike da farin ciki sama mai cike da walwala shugaban shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya jiya talata ya ce mutane sama da miliyan ɗaya da ke kudancin ƙasar madagascar na a ta bakinsa kan hanyar dosar matsanaciyar yunwa hasali ma tuni wasu kimanin dubu goma sha hudu suka shiga wani hali mai kama da na rashin abinci wato al'amarin sai ma ka gani da kanka abinda david ran 'yan jarida kenan game da yanayin da ya gani yayin ziyarar da ya kai makon jiya a wannan tsibiri na gabashin afirka ya ce da ƙyar mutane ke samun ɗan abinci kuma da dama na mutuwa shugaban na hukumar ta wfp ya bayyana yadda ya ga mutane ke cin wasu irin fulawoyi da ke girma a taɓo da kuma na cactus saboda su rayu da kuma yadda ya ga ɗaruruwan yara ramammu fatar jiki duk a yankwane. a ƙarshe ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a faɗin ƙasar afghanistan inda jiya talata jama'ai suka ce sojojin gwamnati sun fatattaki mayakan taliban daga wasu wuraren da suka kai yayin da amurka da ƙawayenta na NATO ke shirin kawo ƙarshen shekaru gwamai da sojojinsu suka yi a ƙasar 'yan tawayen taliban sun gaggauta faɗaɗa wuraren da ke ƙarƙashin ikonsu tun bayan da shirin janyewar sojojin kasashen waje ya fara aiki a hukumance ranar ɗaya ga watan mayu inda suka murkushe mun kimanin sittin suka yi mummunar barna ga jami'an tsaron afghanistan da amurka ta horar akasarin gundumomin da taliban ta kwace na zagaye ne da hedkwatocin larduna wanda hakan ke nuna alamar taliban na shiri ne su kwace hedkwatocin da zarar sojojin kasashen waje sun da ficewa a cewar deborah lyons wakiliya ta musamman kuma shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya mai ayyukan taimako a afghanistan unama a takaice labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Barazanar sake hauhawar annobar corona a faɗin duniya. ya sa wasu ƙasashe ɗaukar matakai masu tsauri inda babbar kasuwar duniya haɗaɗɗiyar daular larabawa ta sanar da cewar za ta dakatar da shige da ficen jirage daga najeriya zuwa ƙasar ko a wani dalili wakiliyar muryar amurka shamsiya hamza ibrahim ta yi muna bincike a game da hakan. Tun da farko dai mahukunta a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun sanya ranar 23 ga wannan wata ta Yuni a matsayin ranar da kamfanin zai koma aikin jigilan fasinjoji a Najeriya. Kan wannan lamari na tattauna da Kaftin Rabi Yadudu wanda ke zama shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya. Ma ba kowane kasuwanci ne sai ka yi shi ba idan akwai hujja kwakwara da turo cewa akwai na kasa. Na kasa za ta zama ko ta samun kuɗi ko kuma an yi maka rashin mutunci ko an rashin girmama ka. don ka ja maka kana ɗaukan wani matakin wanda za ka rasa kuɗi amma kuma ka ja mutuncin ko ba haka ba. To amma tsawon lokacin da aka kwashe wajen kusan wata biyar baka gani ya ce a ce an daidaita tsakanin. Fahimta ta anan shine ai ba Najeriya ce kaɗai ta hana ba ai daga can hukuma wannan fa matsala ba ta kamfanin jiragen sama na Emirates bane a'a hukumar kasar haɗaɗɗiyar daular Laraba ita ce take kafa wannan su ma kamfanin Emirates so suke ai su zo su tafi amma hukumar kasar su ta dakatar ya za su yi. Hukumar su ce da hukumar mu suke tattauna akan a maganin wannan matsala. A nasu bangaren masu ruwa da tsaki ciki wajen tsara tafiye-tafiye cewa suke. Gaskiya ya taɓa kamfanin tafiye-tafiye da ke Najeriya ya taɓa mu sosai saboda business ya kara raguwa saboda a rufe take ba mutanen da suke zuwa da sauransu. Kuma shi kanshi Emirates Airline ɗin yana daga cikin jiragen da muke amfani da shi a zuwa wasu kasashen ba ma Dubai kaɗai ba. Da mu mu 'yan kasuwa ba matuƙa ba ma jin daɗi a ce yau za ka tafi Dubai sai eh, ka je ka bi ta Qatar ka bi ta ina kafin ka je ka tafi wata ƙasa can ka je ka jira a bata ma lokaci a yi waye ba kamar yadda ya zamanto ka tashi a kasar ka ba. Fasinjojin da suka saba tafiye-tafiye da jiragen Emirates sun bayyana su game da wannan sabon mataki. Ana tunanin ana cewa za a buɗe shi satin da za mu shiga kuma ana tunanin ba ma ranar buɗe shi. Musamman mu 'yan kasuwa ba karamin ci bayan ya kamata gwamnati ta shigo cikin lamarin nan ta duba. A baya dai an yi zargin amfani da takardar bogi na shaidar gwajin cutar COVID-19 da 'yan Najeriya ke yi a matsayin dalilin da ya sa mahukunta daga a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ɗaukar mataki mai tsauri na dakatar da ayyukan zirga-zirgar kamfanin a najeriya shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to ubangiji allah ya kawo muna mafita baki ɗaya ita kuwa gwamnatin jihar kano ta rufe ayyukan babban asibitin yara da ke ƙwaryar kano shekaru uku bayan da asibitin ya fara aiki hakan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin lafiya a jihar suka tabbatar da cewar fiye da mutane dubu uku sun kamu da cutar kwalara a sassan jihar. Daga jihar Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ya yi komuna da ƙarin bayani. Zuwa maka yarinya ba ta da lafiya numfashinta ne yake sarki Yau kwananta uku da haihuwa. Mun je asibitin Murtala sun ce mana babu gado. Suka tura mu nasarawa shi ma muka je babu gado. Shine suka turo mu Daya daga cikin ragowar iyayen yara da ke kwance a wannan asibitin yara na Kano kenan wadda galibin dakuna da ofisoshin da ke cikinsa suka zama tamkar kushewa. Yayin da na ziyarci asibitin na da kalilan din ma'aikata da ke ciki sun yi jingun-jingun ana tunanin makoman rayuwa. mu dai abin da ya faru daga manyan mu sun kira mu sun ce mana sun samu oda daga kotu cewa a dakatar da duk wani abu da ake yi a asibiti kuma sun dakatar kasance an ba su notice na wasu 'yan kwanaki a sallami kowa da kowa mu yanzu makomar aikin mu sai dai mu ce yana ga Allah wata odar kotu ce dai ta umarci kamfanin da ke kula da ayyukan wannan asibiti mai suna Northfield Health Services ya kauce daga asibitin tare da ma'aikatansa baki daya kamar yadda guda daga cikin manyan jami'an asibitin wanda kuma ya buƙaci a saka sunansa ya tabbatar min mun samu umarnin kotu cewa wanda suke gabanin board na asibiti sun kai ai waɗanda suke manajan asibiti ƙara kotu saboda haka ta ba da umarni cewa a dakatar da ayyuka. Dr. Nasir Kabo da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar Kano ya ce ba wai rufe asibitin aka ba amma gwamnatin Kano ta janye yarjejeniyar kawancen aiki tsakaninta da wancan kamfani. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Lawan ya tabbatar da cewa fiye da mutane dubu uku ne suka kamu da cutar kwalara a jihar cikin kusan watanni uku da suka gabata. Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria. Da fatar Allah Ubangiji ya iya muna inda muka gaza. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Baki mai yanka wuya. A yayin da rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ke ƙara zafafa a jihar Niger. 'yan kwankwasiya a jihar kano sun ɗau zafi sakamakon wasu hotunan da ke nuna gwamna ganduje yana taka hoton kwankwaso jama'a assalamu alaikum kimanin watanni goma sha shida kenan a yanzu da jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta kasa gudanar da zaben shugabanninta a jihar niger da ke arewa maso yammacin kasar idan za a iya tunawa dai a kwanakin baya wani bangaren shugabannin jam'iyyar sun ba da sanarwar matakin dakatar da tsohon gwamnan jihar babangida aliyu to amma kuma uwar jam'iyyar a matakin ƙasa ta fito ta yi watsi da dakatarwar. rikicin na cikin gida na jam'iyyar ta pdp na ci gaba da zafafa a jihar tare kuma da jefa 'ya'yan jam'iyyar cikin rudani da takaici har ma da rarrabuwar kawuna wani jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar yahaya abiliti ya bayyana cewa wannan lamari kan iya kawo cikas ga jam'iyyar ba a jihar kaɗai ba har ma da duk najeriya baki ɗaya. inda ya ɗora laifin rikon sakainar kashi kan shugabannin jam'iyyar na ƙasa. Yau muna wajen shekara ɗaya da wata shida jam'iyyar PDP a jihar Naija ta tsaya tsaye bata san makomanta ba bata san abin take ciki ba. Yanzu kuna ma da shugaba a Niger Mu a halin yanzu ba shugaba. Abin da sa muka ce ba shugaba don duk wanda aka ce an kawo shugaban riko. Kai kanka a matsayin kaɗan dan jarida zaka riga ka san cewa yau ai a daga baya akwai abubuwa da jam'iyya kan dinga yi wasu tarurruka wasu hidimomi wanda akan gayyace ku a zo a tabbatar rabanka da ka ga an yi irin wannan kaga ai ya daɗe shugaban riko akwai shi ko ba shugaban riko akwai shi da aka bayar amma duk inda aka ce an bada shugaban riko wanda yake wannan shugaba ba dan jiha bane shugaba ne wanda yake yana rike da ofis din shi dan can dama shine shugaban jam'iyya shiya ta tsakiya eh, eh, eh, na central so saboda haka yana da ofis din shi sai aka ce ya zo ya sa ido a nan so saboda haka bai da wannan lokaci da zai zo ya sa ido mu yanzu abin da muke kira muna kalubalantar shugabannin jam'iyya a matakin tarayya gaba daya a kan ainihin rikon sakainan kaya shi da suke ma jam'iyya musamman a jihar niger dalili kawai shine yau a ce shekara daya ba shugabanni shekara daya har ya kai da wata shida yau umbancin da jama'an niger suna neman ceto kuma suna neman ceton ne jam'iyyar pdp nan ne suke duban za su iya samun ceto to kuma yau a ce ba shugabanni a wanga jiha namu na niger to gaskiya sai iya cewa dole mu kalubalanci shugabanni na tarayya kuma abin da ke ba mamaki yau a ce cikin shugabannin gari muke magana akwai kwararru tsohin 'yan siyasa musamman kamar babban sakataren wanga jam'iyya namu na kasa sanata umar tsauri akwai irin sanata najib akwai shugaba na jam'iyyan gaba ɗaya na matakin tarayya wanda yake ya rike shugaban jam'iyya tun daga shugaban matasa har zuwa shugaban tsare-tsare na ƙasa har zuwa mataimakin shugaba yau ga shugaban jam'iyya gaba ɗaya shine president secondo yau akwai tsohin ministoci akwai ire-iren suna nan da yawa to mu sai abu ya ba mamaki yau a ce akwai wanda ma aka ce an sa don ya zo ya tabbatar ya kawo sulhu a wannan jam'iyya na musamman jihar niger shine sanata bukola saraki wanda yake yau har kwanaki ya yi ikirarin zai yi takarar shugaban kasa muna duban zai iya takara to wanda zai yi takarar shugaban kasa a ce shirin jiha ɗaya ya gagare shi so dole mu kalubalanta to abin da muke duba muna duban kamar akwai son rai a national shi yasa muka kira ku 'yan jarida muna so su tashi daga bacci to amma kuma sakataren jam'iyyar ta pdp na ƙasa sanata umar tsauri ya ce aikuwa uwar jam'iyyar na iya ƙoƙarinta wajen shawo kan lamarin To, matsalar Niger wato ba mu son mu kira su abin da cewa faction muna son mu kira su kaman mutane ne guda biyu 'yan gida ɗaya ke da ra'ayi daban-daban akan abu ɗaya. To, idan aka samu irin wannan abun da ake kallo shine ya za a sasanci. To, sasancin nan an jarba ɗaya kamar an samu sauki kuma daga baya kasan irin halin siyasa to kuma sai ɗayan bai yiwu ba mm. to matakin da ke akwai na jam'iyyar pdp dama shine an gina ta a kan ginshikai guda uku ne na farko akwai abin da muke ce zonin shiya shiya na biyu akwai abin da muke ce ma consensus wanda ake ce sasanci na uku abin da muke ce ma election shine zabe so idan aka zo nin matsayi a constituency dinku duk wanda ya cancanta ya tsaya takara ya tsayawa amma in lambar mutanen ta wuce daya to sai mu sasanci idan sasancin ya faskara to sai a je a zabe saboda ka yanzu matsayin da muke bisa shine jam'iyyar pdp tana da abun da take ce ma reconciliation committee wanda shine tsohon shugaban da dattawa bukula saraki ke shugabanta in ka lura mutanen da ke cikin kwamitin su shidda ne kowace shiya akwai mutum guda to matsayinsu ya kai har yau ba inda suka je suka zauna ba a sasanta ba saboda haka shi ne sai muka ce to tun da wannan sasancin da muka buga na farko a matsayin mu mun gazayi to mu tura musu nauyin wannan abu wannan shi muke jira su yi wanda ina jin satin da ya wuce da juma'a sun ce a dan kara masu lokaci su gani me za su iya yi. a jihar kano kuwa wasu 'yan jam'iyyar pdp da ke goyon bayan tsohon gwamnan jihar rabiu musa kwankwaso sun ɗau zafi sakamakon wasu hotuna da suka kara karaɗe kafafen sada zumunta na yanar gizo a makon jiya waɗanda ke nuna gwamnan jihar abdullahi umar ganduje yana taka hotunan tsohon gwamna kwankwaso 'yan kwankwasiya irin su alhajiji na goda wanda tsohon mashawarci ne ga gwamna ganduje kafin ya koma bangaren kwankwaso suna ganin wannan halayya ta saba wa tarbiyya da al'ada wannan abin ya bani mamaki daman mai girma shugaban kasa ya ce wa'annan mutanen yan awon igiya siyasar dan wanzam suke yi a ce mutum mai daraja wanda Allah ya karrama shi a ce wai ganduja ka ajiye hoton bawan Allah nan wanda kace bayan walidai sai shi amma ka zo ka taka wannan hoton wannan abin takaici ne abin bakin ciki shekarar ka dari ba kaɗan amma a ce wai ka zo kana irin wannan siyasar siyasar wulakantar da Kano siyasar muza dan adam wanda Allah ya karrama yanzu idan muka ce ya yaranmu da matasanmu da yan uwanmu su ajiye hoton mai girma ganduja a ƙasa su rinka takawa suna tofa mai yau wannan sun yi daidai kenan wannan abubuwa mu muna da tarbiyya kuma mu yan manyan mutane ne amma wa'annan mutanen saboda ba su tsina wa jihar Kano komai ba ba su taimaki Kano da komai ba an ɗauko su suna koran shanu da bakin su suka faɗa sun zo an ba su rukon al'umma sun kasa rike su kun ɗauki wa'anda suka taimake ku ku da bakin ku kuka faɗa amma yanzu kun zo kuna wulakantar da su duniyar musulunci ta yi Allah wadai da wannan abin da mai girma ganduje na taka hoton injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwaso amma daɗi na da gobe saurin zuwa wallahi ko me kai mana sai mun maka irin abin da kai mana wannan hoto da aka taka yanzu wasu naji suna cewa wai hadawa akai to irin wancan abubuwan da aka rinka sassokawa a jihu shi ma hada akai wa'annan abubuwa ba kwa jin kunyar ƙarya ba kwa jin tsoron Allah ba kuma kwa kunya ku faɗi magana in an ji ba ku fito ba wani abu ne yasa kuke yi ba dan abin da za a baku ne kuma ba zai baku ba ya fi ku ayo. To sai dai kuma kwamishinan ayyuka na musamman na jihar ta Kano Muktar Ishaq ya katse ya ce hankali ma ba zai ɗauki wannan ikirarin ba. Ni na san cewa a jiya da muka yi ranar demokuraɗiyya a wajen wannan taro an karbi 'yan ɗariƙar kwankwasiya da yawa a nan cikin gida kano da kuma wajen jihar kano wajen jihohi 27 to na zaton irin wa'annan matasa da mata da maza da dattawa da aka karba wakila wasu saboda su nuna sun bar tsarin tafiyar kwankwasiyar gaba daya su ne suka zo da hotunan shi mai girma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso suka zubar da hotunan shi kuma lokacin da gwamna yake tahowa su sun yi watakila da gangan don gwamna din ya taka amma shi bai ma san yana taka hotunan ba na imani har ga Allah sai da ai shi mutum ne da ya san darajar dan adam wannan maganar kiyayya ko adawa ta siyasa wani abu ne daban amma wulakanta dan adam idan an ce wani ya yi wannan abun sai in yadda amma ba mai girma gwamna ba mutanen kano sun san gwamna ba mai irin wannan al'adar ba ne ba zai yi maganganunsa na adawa kuma shi ma ba irin na cin mutunci ko cin zarafi ba magana ta siyasa ba yadda za a ce wai mai girma gwamna yana sani ya to ya zo ya yi macin on hoton kwankwaso ba zai yiwu ba wannan ba tsarinsa ba ne ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri Godiya ga wakilan sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da Muhammad Hafiz Baballe. Tuba Hero Doni ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. shafukan yanar gizon iran da dama sun saka sakonni jiya talata masu cewa gwamnatin amurka ta kwace su kafafen yada labaran iran jiya talata sun tabbatar cewa akwai alamar gwamnatin amurka ta kwace shafukan yanar gizon wasu kafafen yada labarai masu alaka da gwamnatin iran ba tare da wani cikakken dalili ko bayani ba yan republican da ke majalisar dattawan amurka sun taka birki ma wani gagarumin ƙudurin doka kan 'yancin kada ƙuri'a jiya talata shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya gabatar da kudurin doka mai taken for the people act wato dokar al'umma don kada ƙuri'a a kai to amma da yake ana buƙatar a aƙalla 60 kafin ƙudurin dokar ya haye wannan mataki zuwa matakin muhawara kuma 'yan republican da ke majalisar mai kujeru 100 da ba mai rinjaye ciki na adawa da ƙudurin sai ƙudurin ya tsaya bankin duniya ya yi shelar haɗa hannu da ƙungiyar tarayyar afirka jiya talata don samar da kuɗin saye da kuma rarraba rigakafin cutar covid-19 ga mutane miliyan 400 a afirka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.